a iya cewar aikin gama dai ya riga ya gama domin gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a yammacin jiya ya rattaba hannu kan wannan doka wacce a yanzu ta samar da ƙarin sarakunan yanka huda a Kano. Wannan mataki dai ya jawo zanga-zanga a wayewar garin yau inda matasa da sauran jama'a suka nuna ƙin jinin wannan mataki suna masu cewar akwai ɗimbin batutuwan da ya kamata a yi dokar gaggawa a kansu. Dr. Hamisu Sida Ali guda ne daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ya ce sun yi zanga-zangar ne domin nuna fushinsu kan wannan mataki. To wannan zanga-zanga ta limana mun yi ta ne domin mu nuna rashin goyon bayan mu ga wannan kirkiro sababbin masarautu da aka yi a jihar Kano wanda wannan ba wani amfani da zai jihar Kano illa raba kan 'yan jihar Kano. saboda shi gwamna ya yi wannan abu ne saboda ya cimma burinsa yana da wani matsala da sarki wannan masarauta kamar yadda muka ji tarihi tana nan sama da shekara dubu daya to bai kamata a ce lokaci guda saboda wani dalili na siyasa ba ko wani interest din wani mutum guda daya a jihar Kano a zo a karjar mana wannan abin da muka gada iyaye da kakanni to amma lokacin da yake sanya hannu kan dokar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce ya yi wannan abu ne da kyakkyawar niyya da nufin ƙara ƙarfin masarautar ta Kano. Daga masarauta guda ɗaya zuwa masarautu guda biyar wannan kuma an yi su ne domin fi lahi don ƙarawa masarauta ƙarfi wajen gudanar da aikin al'umma. Sai dai kuma masu nuna ƙin jinin wannan mataki irin su Kwamar Rabi Shamma ya ce bayan tiyama akwai wata caca domin bayan zanga-zangar za su kalubalanci batun a kotu duba da cewar ya ma saba da kundin tsarin mulkin ƙasa. Insha Allah a cikin wannan sati muna kyautata cewa za mu shiga kotu saboda gaba ɗaya dokar ma ba a yi ta a kan doka ba don haka za mu je kotu mu kalibanci wannan doka da aka ah, gudanar a cikin ah, majalisar jihar kano a bangaren masana kuma mun zanta da malam murtala uba na jami'ar bayero da ke kano mai yin nazari kan al'ada da batun masarautun gargajiya ya ce dama can an daɗe da sani sarauta amma fa wannan mataki zai kawo rarrabuwar kan al'umma a jihar kano an gama sani kusan duk fawar a baya illa iyaka wato su talaka har yanzu sarauta tana da kima a wajensu suna kallanta ne a matsayin wato wani alama na al'adarsu to sai dai kuma wannan kirkiran masarauta mai yiwa ya kuma zama ma wani wato hanya ce ta kashe kuɗi ta gwamnati tunda ka yi masarautu da yawa sannan kuma wasu sukan suna ganin cewa hakan zai iya kawo wato faraka ma a matsayin inda 'yan kano suke kallon kano da ba wanda yake kallon ni daga masarauta kaza nake ko ƙasa kaza inda a wasu jihohin ake kallon haka tuni dai aka ƙara tsaurara matakan tsaro a sassan birnin kano daban-daban domin gujewa barkewar rikici kuma masu zanga-zangar sun game da cikas a daidai shataletalen gidan murtala bayan da tawagar 'yan sanda suka hana su karasawa majalisar domin isar da kokensu sun yi cirko-cirko ne a kusa da gidan murtala inda suka fara gabatar da addu'o'i a wannan wuri. Amin. Ya Ubangiji muna tawassali da wannan mutane alfarma. Amin. Allah muna kawo karar waɗannan mutane da suka zalunce mu. Amin. Allah karka ba su ikon ka caccala mana jiha. Amin. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya.